Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kun waye gari lahiya, Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Rigingimun siyasar cikin gida sun tattaru sun turnike suna neman hana ruwa gudu a babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya. Rikicin baya-bayan nan da ya tayar da ƙura shine wanda ya kai ga hicewar wasu gaggan jam'iyyar su bakwai daga kwamitin amintattu. Shugaban kwamitin na amintattu sanata Walid Jibril ya yi ma Muhammad Awal Suleiman ƙarin bayani akan gagarumin taron da za su yi a yau Alhamis a ƙoƙarin neman ɗimke barakar da ke neman tarwatsa jam'iyyar. to lallai za mu yi taro na kwamiti na amintattu na jama'iyyar PTB wanda ni ne shugabanta. Za mu tattauna ne ga aramura na fati namu da yadda abubuwa suke tafiya ga fati da kuma yadda za mu ƙara fati namu ta hanyar ba da shawarwari masu ma'ana ga wannan fati namu. Wasu mutum bakwai daga cikin kwamitin naku sun sauka, me yasa suka bar wannan mukaman nasu? Kamar yadda kake magana, mu biyoti mun samu labari ce waɗansu shugabanni Ah, daban-daban ah, na ah, wato mataimakan mutanen wato wanda ake ta majalisar koli nwt na party shi ya sa muke so mu tabbatar da cewa ɗin labaran nan haka ne idan haka ne mu muna neman gyara ne don mutumin da yana ganin ba kyautata mishi ba a wannan fati namu muna gaba-gaba mu ga mun kira shi mun rungume shi mun jawo shi ya zo fati namu ba tare da wannan irin eh, eh, eh, hutuma wanda yake ya addabi fati namu musamman ta gefen gononi wanda suka suke suka bari wanda ina tabbatar maka galibin su suna son su dawo ah, kuma galibin su wuya suke sha inda suka tabi nan su suka faɗa suka ce wuya suke sha ko kuma gani aka yi mu mana jin labari Domin mu ƙara fahimtar abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar ta PDP ga wakilinmu kan harakokin siyasa Hamisu Kabir Matazu da ƙarin haske da ma tarihin rigingimun da ake fama da su a jam'iyyar ta PDP. Eh abin da ke faruwa a jam'iyyar PDP ba wani abu ne da ya wuce abubuwan da ke faruwa a cikin sauran jam'iyyun a siyasance. To amma ita na PDP abin da ya sa ta zama daban shine jam'iyya ce ta adawa wadda a yanzu lokacin da ake tunanin cewa nan da 'yan watanni kaɗan zuwa watan Disamba za su yi zaɓen suna jam'iyya wadda suke ce ma Congress. To amma sai gashi an ɓillo da maganar rikicin shugabanci. wadda a jiya in ba ku manta ba officials na fati wajen mutum guda wajen mutum shidda eh, suka na kwamitin amintattu su bakwai sun yi mm. ce daga wannan jam'iyyar yawa suka fice daga cikin jam'iyyar wadda hakan ya ta da ƙura saboda mutane da suke tunanin cewa pdp ta shirya karɓar mulkinta daga hannun eh, jam'iyya mai ci ta apc sai kuma gashi sun bijiro da wannan abin wadda ake ganin cewa kan ya rarrabu To rabuwar kan nan da ta ɗauko asali tun daga farko dai in ba ku manta ba akwai lokacin da tsohon kwamishina na jihar Edo Kasim ah, Akpebwa ya kalubalanci shi shugaban jam'iyya da cewa sun yi sama da faɗi da kuɗin jam'iyya. Wadda daga ƙarshe shi ciyaman na jam'iyya ya ce a'a wannan ba gaskiya ba ne an mashi ƙazafi. Wadda daga ƙarshe har ya ɗauki abin ya kai shi kotu. To ana nan ana nan kuma aka bijiro da yanzu wannan abin wadda su wa'annan wa'anda suka fice daga cikin jam'iyyar suke zargin shi da cewa bai tahiya da su yadda ya kamata a cikin jam'iyyar wadda suka ce ma bai kiran su mitin sai ma da suka nemi mitin da shi so uku kafin ya amince suka zo suka zauna da su wadda kuma su suna ganin suna cikin jigajigan jam'iyya da ya kamata a ce ana tafiya da su ana ɗaukar shawarwarin su amma hakan bai yiwu ba mm. sannan kuma suka ce wannan ficewa da gwamnoni ke yi kamar gwamnan ebonyi da gwamnan zamfara da gwamnan cross river suka yi wani abu ne wadda ke nuna cewa bai iya kula da jam'iyyai wadda ɗaya daga cikin akwai shi youth leader na party ya ce ya kamata a ce ya yi murabus. Mm. Shi kuma mai magana da yawun shi secondus din ya fito ya ce a'a. Ya ce shi maganar ta ba shi mamaki wadda shi youth leader ana tare da shi tun tale-tale amma bai taba cewa ya resignin ba saboda haka ya zarge shi da cewa kila wa'ansu suka sa shi ya zo yake wannan abin. Wato dai matsaloli daga ko'ina suna ta bullowa a cikin wannan jama'iyya ta PDP kuma ana ganin watakila ma ita za ta karɓi mulki nan gaba amma ga wannan al'amari na faruwa haka. Kwarai kuwa saboda su abinda 'yan jam'iyyar PDP suke kullun cewa suna cewa yanayi na milkin Buhari ya ba su duk wata dama da suke ganin cewa za su iya karɓar milki daga hannun jam'iyyar APC mai milki. To amma kuma yanzu wa'annan abubuwan da ke ta bijirowa suna nuna mutane cewa su kansu kansu ba haɗe yake ba. Saboda inda kansu haɗe yake da yanzu hakan bai yiwu ba. Mm. Yawwa to kin ga wannan shi kan shi wani kalubale ne ga wannan jam'iyya wadda muke ganin cewa duk wani abu da ya kamata a ce sun yi na su zama tsintsiya maɗaurin ɗa sun kasa cin mashi. Wannan eh, rugumutsi na siyasa ne wadda lokaci gare shi saboda dama idan aka zo irin wannan yanayi za ka yi ta ganin irin al'amura daban-daban suna faruwa. wadda kowa daga cikin wa'annan mutanen wa'anda suke yin wannan abin kowa akwai abin da yake bukata ya cimmawa wa'ansu 'yan takara ne suke so su cimma takararsu wa'ansu magoya ba ne wa'anda suke so su kai ɗan takarar su ya kai ga gaci amma abin da ke faruwa shine idan aka ba shi lokaci kaɗan za ki ga duk wannan abin da ake yi siyasa ce za ta lafa sai dai kuma shin wa'anne abubuwa suke yi na ganin cewa za su tabbatar da wannan saboda su da yawa daga ciki akwai gwamnan da ake tsammanin cewa shi baya son secondus din yake neman ya ga ya kai shi ƙasa Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shahin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau kuna iya samun shirin a shahukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da twitter.com/aminiya trust. Shi ma kakakin jam'iyyar PDP Kola Olobondiyan ya yi ƙarin bayani akan dambarwar siyasar da ta kunno kai a jam'iyyar da kuma ƙwarin gwiwar da take da shi wajen ɗimke wannan baraka. Um, Abin ban sha'awa a nan shine yadda kwamitin zartarwa na ƙasa ƙarƙashin jagorancin Prince Uche Secondus ya yi taro karo na biyu tare da mataimakan nasa. Tarin ya gamsar tunda a ƙarshensa mataimakan 'yan majalisar kolin sun yi alkawarin duba yiwuwar dawowa kan kujerun nasu a cikin jam'iyyar PDP. Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja ya yi mana hoshin bakin wannan cukumur ɗan siyasa da ke neman harɗe jama'iyyar ta PDP. Rigingimu da husuma da hayaniya na siyasa ba wani sabon abu ba ne. A takaice ma ita siyasa dama haka ta gada. Siyasa wata aba ce da ɓangarori daban-daban daga lokaci zuwa lokaci ko dai ta muhawara ko ta adawa ko ta rashin jituwa za su yi ta husuma da dandami a tsakaninsu. Amma me yasa a yawa abin da wannan ya zama daban shi ne rigima ce ta cikin gida kuma rigima ce wadda karara tushen shi ne gwagwarmaya da ake yi a cikin waɗannan manyan jam'iyyu guda biyu. suna ta fafutukar ganin kowane ɓangare ya kwace iko ko kuma mallaki na jam'iyya musamman saboda tsinkaye da ake yi a manyan zaɓukan da za a yi a 2023. Wato a cikin kowace jam'iyya musamman ma APC da PDP akwai ɓangarori daban-daban. 'Yan jam'iyyar ne duka, to amma suna da burka masu karo da juna, kuma kowanne yana gwagwarmaya ko kuma fatukar ganin cewa sun yi kane kane ko kuma sun riƙe ko kwace madafun iko a cikin jam'iyyun saboda su samu galaba idan an zo zaɓuka to abubuwan da suke faruwa kenan. Kana ganin wannan rikita-rikitar zai yi wani tasiri ga ci gaban Najeriya? Tasirin da zai shi ne cewa ita jam'iyyar PDP ita ce babban jam'iyyar adawa. Kusan ma za a ce a tarihince ita ce jami'ar da tafi kowa jimawa a wannan jamhuriya ta hudu tana rike da jihohi kamar goma sha uku ko goma sha hudu tana da dimbin jami'ai a majalisu wato a zababbun wakilai a majalisun tarayya da kuma na jiha kuma ana tsammanin cewa za ta yi adawa da jam'iyyar apc da take kan kargan mulki idan aka buge ana ta hayaniya to kaga wannan fata da ake yi akan cewa za ta yi adawan ba za ta yi wani adawan a zo a gani ba ita kuma siyasa ba ta yin kwari ba ta bunƙasa ba ta haɓaka sai da 'yan adawa ko me ra'ayoyin NPDP pdp akan wannan rigingimun siyasa na cikin gida da ke neman hana jam'iyyar tasu rawar gaban hantsi a wajen siyasar najeriya musamman ma a daidai lokacin da aka fara hangen zaben shekarar 2023 suna na faruk labaran daga kano hakikanin gaskiya jam'iyyar pdp jam'iyya ce wacce <clears throat> take da buƙatar mutane a yanzu saboda ka fita daga cikinta ba abu ne mai daɗi hakikanin asara ce ba karama ba domin kowane mutum da kake sa yana da irin gudunmawar da zai iya bayarwa da basirarsa da tunaninsa su rasa su ba abu ne na farin ciki amma ba za ka iya hana mutum ya yi ra'ayinsa ba ko an saba mishi ko kuma yana ganin cewar a nan ba daidai ake yi ba eh, abin da nake kallo matsalar jam'iyyar pdp abu ne da za a iya gyarawa a ɗan ƙanƙanin lokaci matsalolin da pdp take fuskanta a yanzu na farko shine san rai da ya shiga tsakanin wasu daga cikin shugabannin jam'iyya da kuma mabiya jam'iyyar musamman manya a yanzu jam'iyyar pdp ta zama kamar kamfanin wasu abin da suke so shi ake yi a ciki so wannan yana daga cikin abin da ya ba jam'iyyar pdp matsala musamman ma a matakin ƙasa da wasu jihohi shi wannan abin da yake faruwa za mu iya kallon abubuwan nan a fuska guda biyu sakamakon wannan fice-ficen da ake daga cikin jam'iyyar pdp za ka ga a can baya wasu gwamnoni sun fuffuce daga jam'iyyar pdp musamman ma arewacin najeriya a tunani na yanzu a arewacin najeriya abin da ya rage pdp yanzu saura gwamna guda bakwai a guda biyar to amma idan pdp ta yi lura akan wannan abubuwan nan to za ta iya gyara barakarta kafin lokaci je ya ƙure mata a babban barazana akan harkar siyasa shine dab da zaɓe 2023 a ce waɗannan gwamnonin nan sun fice ba tare da wannan ba to zai iya zama jam'iyyar nan barazana ta rasa yadda za ta tsinke barkarta duk da dama ita bata da rinjaye to sannan bata da rinjaye a majalisar dattawa da majalisar wakilai to kaga zai ƙara zama mata barazana sannan kuma gwamnoni yawanci mafi yawancin siyasar da ake a Najeriya za ka ran gani daga sama ake fara wannan siyasar na abin da shugaban ƙasa ka samu to gwamnonin masu na ana iya wannan abubuwan to jam'iyyar PDP in dai bata yi gyara kan wannan abubuwan za ta samu babbar barazana Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan karan sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na musamman ma Muhammad Awul Suleiman wanda ya taimaka da waɗanda aka ji muryoyinsu da editan Musagir Kano Sali, ni Halima Jimarau ke sallama da ku a madadin su duka ku huta lahiya.